amma ba a ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha biyar ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da talatin ga watan jun shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin jawami'ul fawa'id yau za mu tashi shafi na ɗari da arba'in na ƙala abu firdaus na bismillahir rahmanir rahim ƙala abu firdaus na abu da lana an nahfaza alsinatana ba makawa a gare mu mu tsare harsunan mu an kulli ma yukhillu bil muru'a ga duk abin da ke zubar da mutunci duk abin da ka san zai zubar da mutuncinka in ka faɗa to ka tsare hancin ka tsare ainihin harshenka Allah ta'ala ya ce ma yaltizu min kaunin illa rafi muna ake wato duk abin da abinda mutum zai furta na magana ya san cewa a gare shi akwai malakun illa yi malakun raqibun ake. face gare shi a gaba gare shi akwai mala'ika mai kulawa kuma yana halarci mala'ikan nan shi kadai yana kulawa kuma yana halarci siffar shi ne wannan illa yi malakun rakibul atis face gaba gare shi akwai mala'ika mai kulawa yana muraƙaba sannan kuma yana halarci a inda kake to shi kenan in dai mutum zai furta magana lallai ya kamata ya tunani saboda ya san cewa lallai akwai mala'ika yana nan yana sauraron duk abin da zai faɗa kuma yana rubuta duk abin da zai faɗa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya lamuna ma taf'alun da amma ya dillo ala anna lillisani afat wannan yana nuna mana cewa lalle harshe yana da aibi hmm. dan bari an na kuffaha ya zan wajibi mu kame harshen mu daga wannan aibi din mu tsare harshen mu daga wannan aibi din hmm. malamai sun yi rubuce-rubuce akan aibubuka na harshe saboda hadarin shi na'am hunaka ahadithu tadullu dalalatan wadiha ala akwai hadisai da suke nuni nuni wanda yake bayyananne akan haka daga cikin wannan akan hanyar misali ba wai an iyakance ba sallallahu alaihi wa sallam shine maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam mutum zai yi ta faɗin wata kalma zai yi ta faɗin wata kalma kenan eh, domin ya sanya abokan zaman shi dariya zai yi ta faɗin wani magana yana komedi don komedi ke nugu ya faɗi magana domin ya sanya abokan zaman shi dariya zai fada da ita can nesa da ainihin taurarin surayya a cikin wani labazi Ina rajula lalai ta bil kalima Lallai mutum zai yi ta furta wata kalma zai yi ta furta wata kalma yanzilu biha fil nar wannan kalmar za ta sanya ya sauka zai sauka saboda wannan kalmar a cikin wutar jahannama adama bainal mashriqi wal maghrib mafi nisan abin da ke tsakanin gabas da yamma yana duk wannan na nuna mana hatsarin harshe kafin mutum ya bude baki yayi magana yayi tunani abin da zan faɗa alkhairi ne abin da zan faɗa zan samu riba akwai lada ko babu idan ya san akwai lada akwai riba sai ya faɗa ya zama alkhairi kenan da annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe ya faɗa alkhairi ko ya shiru in ka san abin da ka faɗa alkhairi ne furta shi in ka san sharri ne kai shiru in kuma kalma ne wanda yake tsaka tsaki shi ba alkhairi ba shi ba sharri ba to wannan me ya kamata ka yi sai mutum ya duba wani riba zai samu akwai riba irin wannan kalma wanda yake neutral mafi alkhairi sai mutum ya yi shuru kawai don ko ka faɗa babu riba a gare shi an gane wannan ko na ya zo cikin hadisun mu'adu bin jabal allah ya ƙara musu ya معاذ ce ya الله يقرا مز يدايكي يا رسول الله يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما da abin da muke furtawa hmm. shi mu'adu na ganin kawai duk abin da mutum ya furta ba sai an kama mu ba in mutum ya ga dama ya karya in ya ga dama ya yi giba in ya ga dama ya annamimanci in ya ga dama ya tsazafi an gane wannan ko duk abin da ya ga dama ya furta tun da dai ba wai aikatawa ya aikace ba komai shine mu'azza abin ya bashi mamaki dama ya rasulullah ana kama mu da abin da muke furtawa to ai mafi yawan azaban da muke fuskanta a lahira na abin da muke furtawa ne an gano wannan ko sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace lakilaka ummuka ya mu'az kai mahaifiyarka ta yi wabinka ya kai mu'az hmm. irin kamar mahaifiyarka ta haifi ka ta yi bari wannan kalma ne wanda zahiruhu gairu murad hmm. wato ma'ana ai ban san haka kake ba ya kai mu'az dama haka kake ai ya kamata a ce wannan kalma ta rinse shi an gane wannan ku asalin kalman dai mahaifiyarka ta yi wabinka irin dama baka zo duniya ba an gani kaman babu kaya a duniya ne yadda kasan kasan mace ta haifi yaro ya mutu kaman bai zo duniya ba ne an gani su kai ma yanzu kaman baka zo duniya ba kaman baka da wani amfani ya kai mu'azu ya kullu nasa ala wujuhihim shin akwai abin da ke kifar da mutane akan fuskokin su ko akwai abin da ke kifar da mutane akan karan hancin in ba girba girban harsunan ba kenan babu abin da ke sa mutum ya shiga wuta kamar harshe amma ko mutane cikin sauƙi suke tsayawa kaga mutum ya tsaya ya shara da ƙarya ba a jin kunyan yin ƙarya ko mutum ya tsaya ya ta yi ƙazafi ko yana ɓata wani mutum ya kama kaza ya faɗi kaza haka nan ba shi da wani dalili ya ringa faɗa kaga duk irin wannan abubuwa suna daga cikin abin da ke shigar da mutum wuta cikin sauki a gani abin da mutum bai sani ba ya yi tambaya kada mutum ya zo ya faɗa abin da bai sani ba in ka faɗa abin da baka sani ba in na sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana abu mas'ula lalle da jinka da ganinka da tunaninka na zuciya duk nan gaba ɗaya sai an tambaye ka abinda mutum ya ji sai an tambaye shi a kai. abinda mutum ya gani abinda mutum ya furta da harshensa dole sai an tambaye shi wane ne yake ka faɗi kalma kaza shin kalma kaza kana da hujjar faɗin shi ko ka faɗa ne saboda son rai na'am min hadhihi al allati hiya min al-khawari daga cikin wannan abubuwa wanda suna daga cikin abubuwan da ke zubar da mutunci ba ni da hadil haiba da sabubba na gusar da ainihin kwaljini hmm. shin zaka yadda a zubar da kwarjininka zaka yadda a zubar ma da mutunci to idan an zo ma da mutunci mai ya rage gare ka ba abin da ya rage dama dan adam abin da ke rike dan adam har kaga ya rayu cikin mutane da martabarsa shine mutunci da zaran mutuncinka ya zube to zai zama to kai da mahaukaci duk ɗaya kuke in ka faɗi magana maganan ka ba zai yi kima ba cikin al'umma an gane wannan ko to shi yasa mutumin banza in yana so ya gama da kai to mutuncinka zai tunfara zai shirya karya ya ta faɗin abubuwan da ya gada ma game da mutuncinka har sai ya ga ya zubar da shi har sai ka kai matakin da ƙaramin yaro ma zai zage ka baya ganin mutuncinka an gane wannan ko shi yasa kaga an sanya shi daga cikin daruriyat tsara mutunci kaga bahaushe ya ce mutunci mai madara idan ya riga ya zube bai kwasuwa tutun da mutunci yana cikin daruriyat wanda musulunci addinin musulunci ya zo don ya tsare shi kashe ba abin wasa ne. kafin ka zubar da mutuncin mutum sai kana da hujja mai karfin gaske an gane wannan ko kama mafi yawan mutane ba sa jin nauyin su zauna su shirya ƙarya don su zuba da mutuncin wani to irin wannan ya kamata mu kiyaye shi a gani yadda kai ba ka san a zubar da mutuncinka to kada ka so a zubar da mutuncin wani musamman wannan a ƙidan ku ɗaya, shi musulmi kai musulmi shi basalafi kai basalafi manhajin ku ɗaya komai da komai daya duk mai zaman to ka da wani aiki sai cin mutuncinka kaga wannan gaba ɗaya ba abu ne mai kyau ba an gane wajibi ne mu tsare ba junanmu mutuncinmu duk mutumin da kaga zai ci mutuncin wani asali kai masa nasiha wani kana so baka ringa cin mutuncin mutane ka san babu kyau ba musamman mutumin da yake karanta da addini idan ka riga ka zara zaran mutuncinsa in yana karatu sai dai a wasu abin da yasa ake zama a saurari malami mutuncinsa in dai malami mutunci ya zube to wallahi ba mai sauraron shi shine abin da ibnu usaymin ke faɗa cewa zagin malamai guba ne yace in kaga ana zagin malamai to ana so ne a zubar da mutuncin malaman in an zubar da mutuncin malaman to ana so ne a daina sauraron karatunsu in an daina sauraron karatun wannan bawan Allah ya sa a daina sauraron karatun malamai to shi ko ba zai karantar ba shi ba malami ba ne ba zai iya bada wannan ilimin da wancan malamin ke bayarwa ba shi kuma ya yi iya kokarin sa wajen ganin ya zai yi sai ya zuba da mutuncin wannan malami to zai iya yi wakila shi yana da wani malami ne wanda wannan malamin in ya zuba da mutuncin wannan to sai ya daga wancan to ana samun irin wannan shi yana da wani malami wanda yake ganin idan ya zuba da wannan to shine wancan amma in dai wannan na nan to wancan ba zai zube ba eh matukar akwai wannan wannan ya fi wancan in dai kaga ana yin haka to wanda ake zuwa zubar da mutunci ya fi wancan ɗayan to shi yasa ake cewa to yanzu ya zamu yi da wannan don mu gama da shi a daina sauraron shi saboda a saurari namu gaskiya abin zali in dai an ce wai a gwada ne a gwara na karatu ya fi yi To yanzu ya zamu yi abinda kawai zamu yi shine kawai mu tsaya mu ta kokarin yaya mu kirkiro ƙarya mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza in muka zama da mutunci kaga an daina sauraro sai namu ya daga to wannan wani riba yake cikin wannan babu ina fatan gane wannan tsara mutuncin malamai wajibi ne in an ce wannan malamin sunna ne dole ne a tsare mishi mutuncinsa sawa'un kana karatu wajensa ko ba karatu wajen shi sawa'un kana sauraron shi ko ba karatu inda an ce malamin sunna ne ko ina yake naka ne an gane in bai amfanar da kai ba zai amfanar da abokinka zai amfanar da ɗanka zai amfanar da ɗan uwanka zai amfanar da ɗan uwanka musulmi dole ne dai akwai masu karuwa da shi an fahimce ni ko na'am wa da mutikatin nasi fi talabil ilm da kuma rashin aminci amintuwar mutane rashin amincin mutane wajen neman ilimi Alkali. eh wa min hadhihi al-khawari al-kazi yawa daga cikin abubuwan da وهي من أسباب وهي وهي ashiya, هذه الأشياء التي هي من الخوارج daga cikin wayan abubuwan wanda suke zubar da mutunci kuma sabubban zubar da kwarjini da kuma wato rashin amincewa mutane a wajen neman ilimi yanzu mutane ba za su amince da mutum ba alkazi karya in an kama mutum yana karya to zai zama tunan gaba da abin da ya faɗa za a ce karya ne eh. da rashin amana wajen ciranto labari in za ka yi labari ka faɗi gaskiya abin da ka sani kada ka ƙara ko ƙwaya ɗaya akwai mutumin da in zai yi labari sai ya ɗan ƙara gishiri to yadda ka ji labarin nan ka faɗe shi yadda yake an gane to wannan shine amana fi naƙal to mutum ya zama to ba shi da amana idan ka gaya masa magana in ya tashi ya da magana sai ya ƙara wasu abubuwa cikin wannan magana to wannan mutumin zai zama to ba shi da kwarjini mutane ba za su amince mishi ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi ya ce abubuwa guda uku wanda suka kasance tare da shi inda suna tare da mutum ya zama to professional munafik wato ya zama munafiki tatacce original man min hunna wanda ya zama tare da shi akwai wani siffa daga cikin ɗaya daga cikin ukun nan ko hudun nan to ya zama to yana da wani siffa daga cikin sifan nifaq har sai ya basu mm. na farko in zai ba da labari ya karya mm. in dai mutum zai ba da labari ya karya yana da siffa ɗaya babba daga cikin siffofin munafukai sannan idan ya yi alkawari ya saba alkawari sannan idan an amince mai ya shi mm. in ka amince mai ka ba shi sirri sai ya ɗauki sirri ka ya yada duk mutumin da za ka ba shi sirri ka yi magana da shi na sirri ya yada sirrinka to wannan ba mutumin kirki ba ne an gane ko akwai wani bawan Allah ya burge ni kwarai da gaske sun samu matsala da wani malami kuma malamin wannan bawan Allah yana rike da sirrin malamin masu yawa har ma da sirrin malamin da ke da alaka da iyalan malamin wanda inda zai faɗa to zai zubar da mutuncin malamin sai suka samu matsala da malamin malamin ya nuna wani irin wulaƙanci wanda ya zo malamin na ta zage shi kuma ɗalibin shi ne da ya zo yana ta mai wannan shi ne, shi da kanshi yake gaya mana ya ce wallahi akwai sirri tsakanin shi da malam wani duk da cewa sun baka ba zai taba cin wani ba zai taba tona mai wannan asirin ba har tashi kiyama ka duk wannan abu ga shi malamin na taɓata shi inda wani ne mai zai yi zai ce bari a fasa kowa ya rasa da kana so ka zubar da na yawa ba zubar da naka yace ya rantsa da Allah saboda ya san wannan malamin yana rike da wani sako wanda ake sauraro baya so ya zo ya tauna asirin malamin in ya tauna asirin shi za a daina sauraren shi in an daina sauraren shi to shi ne ba zai karantar da sakon ba shi ɗalibin ba zai iya karantar da sakon ba to yanzu yaya to wala har yanzu yana rike da wannan sirrin bai tona mishi asiri ba amma sun rabu saboda shi wancan malamin yana da wani irin kushi wanda in dai kuka riga ku fasa to har abada kuma ba za ku shirya ba yana da tsananin adawa da tsananin gaba to ke sa shi ɗalibin ya rabu da shi amma kuma ana nan dai assalamu alaikum wa alaikum assalam wannan sirri kuma yana nan cikin zuciyarsa an gani in dai mutum ya baka sirri haramun ne ka je ka tona mai asiri an fahimci wannan hai kaga shi ne ma'ana in an baka amana wato kada ka yi ha'inci shin amana ne na sirri ko kuma amana ne na dukiya wani zai baka amana na dukiya in ka cinye wannan dukiya ka ci amana da sauransu to idan mutum yana da wayannan sifofi guda uku to gaskiya ya zama to cikakken munafiki nifaqun amali ba wai munafinci mai fitar da mutum daga addini ba an gane ko ana magana dai a cikin mu'amala na musulunci wannan mutumin ba shi da wani ba shi da wani rabo duk wani harka na musulunci bai kamata a yi da shi ba kawai ina ga mutum na da irin wannan sifa mutumin da yake makaryaci mai saba alkawari mace amana yana da ƙarya shi kadai kuma ya saba ma alkawarin kunyi kuma ga cin amana to wannan bai cancanta a yi mu'amala na musulunci tare da shi ba na الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنكر قودك عبد الله بن زمعة Allah ya ƙara mishi yadda na'am annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa cewa lallai ya ji annabi sallallahu yana hudu ba wa zakara naqata sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ambaci taguwa wallazi aqaraha da wanda ya soke taguwa annabi ya ambaci taguwa da wannan mutumin da ya soke taguwar zamanin annabi salih alaihi salam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba'atha ashqaha a lokacin da wanda yafi kowa tabewa wanda yafi tabewa daga cikin su ya zabura hmm. an gani lokacin su ainihin mutanen annabi salih lokacin da lokacin da yake musu wa'azi dangane da tauye mutu cewa haramun ne a dinga tauye mudu kuma yana mutu wa'azi musamman akan shirkan da suke yi to su mutane ne masu haɗinci ba su da gaskiya a cikin al'amuransu to yana yawan mutu wa'azi akan shirka yana yawan mutu wa'azi akan tauye mudu to sai zaman to ba sa jin daɗi sai suna cewa wato ya kai salih karkun na, marjuwan qabla haza ya muna kaunanka amma tun yanzu duka canza a tanhana an makana na abudu a ya abudu a tanhana an makana ya abudu a ba'una a tanhana an na abu da makana ya abudu a ba'una shin za ka hana mu mu bauta ma abinda ubanninmu ke bautawa to su abin yana ba su mamaki yanzu a yi annabi salih ya zo ya hana su abinda ubanninsu ke yi suke ainihin bautawa ko kuma su aikata abin da suke so ga allolinsu sannan ga maganar waye mudu suka ce to in dai da gaske ne ka kawo mana alama daga Allah cewa Allah ne ya aiko ka to shi ne sai Allah ta'ala ya ce musu shin kuna ganin idan ya kawo muku ainihin alama cewa daga Allah ya ce za ku yadda suka ce eh. sai aka turo aka aka turo musu da taguwa taguwa ta fashe ko kuma dutse ya fashe kai da dutse ya fashe sai taguwa ta fito a gaban mutane kowa na kallo dutse ya fashe taguwa ta fito daga cikin wannan dutse annabi salihu ya ce to wannan shine taguwa ta Allah ku barta ta sha daga cikin ruwan Allah kada ku shafe ta da wani mummunan abu in ba haka ba Allah zai muku azaba an gane wannan ku to an ware ranaku akwai ranakun da ku za ku sha ruwa akwai ranakun da ta za ku sha ruwa idan kuka saba wannan alkawari kuka je kuka sha ruwa a ranar da take shan ruwa Allah zai muku azaba sannan in kun zo kun kashe wannan rakuma saboda ku samu ku biya bukatan ku Allah zai muku azaba an gane ku to shine fa aka zo aka fara rana kaza su zo su ɗibi ruwa washe gari ba su da ikon ɗiban ruwa ita wannan taguwa za ta zo ta sha ruwa iya shanta ta ƙoshi suna nan suna kallo ba da masu ɗiba to sai wannan abin ya zo ya dame su ya za a yi taguwa duk ka kawai a ware mata rana ɗaya ko kuma ta yawan mu rana ɗaya gaskiya ba zai yiwu ba gaskiya ya kamata mu ɗauki mataki kama sun manta cewa fa Allah ne fai turo ta a matsayin mu'jiza wanda ke nuni akan annabtan annabi salih gaskiya ne suka ce gaskiya su ba za su iya hakuri ba a ce ita kadai a ware mata rana ɗaya na ɗiban ruwa rana ɗaya na shan ruwa su ma a ware musu ranansu an gano wannan ku to shi ne ba sai suka yi mitin da suka yi mitin yaya za a yi da wannan taguwa shi ne sai wasu ke cewa kawai a kashe ta ne kawai kaga in an kashe ta mun huta da da taguwan za mu ɗibi ruwa san da muke so to wane ne zai iya ƙarfin hali ya kashe ta sai ga wannan bawan Allah ash'aha din nan wasu malaman tafsiri sun ce sunan shi kudaru Allahu a'lam ash'aha wanda ya fi kowa tabewa a cikin su sai ce shi zai iya shi ne aka wakilta shi tare da mutanen da ya diba ya ya soke wannan taguwa ta zo sabon shan ruwa to shi ne a manzan Allah yake bada labari a nan. izin ba aka ashqaha in ba salaha na azizun ai wani mutum mai daraja arim wani mutum wanda yake mabarnaci arim mabarnaci mani'un fi wato mai kariya cikin mutanensa mutum ne mabarnaci sannan ko baya kaduwa a cikin mutanensa yana da kariya wanda babu wanda ya taba shi an gane ku hmm. shi ne zai kashe ta to da ya kashe ta ya zama alkhairi gare su faƙala lahum rasulullahi na ƙasar layi ba su sai annabi sali ya ce musu uhuduru na ƙasar la ku yi takatsantsan daga taguwan allah da kuma ainihin ruwan da take sha in kun zo kun kwashi wannan ruwa ko kuka taɓa wannan raƙuma allah zai hallaka ku fakazzabuhu faqaruha sai suka ƙarya tashi suka soke wannan rakumi da suka soke bai faru fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawwaha sai ubangijinsu ya darkake su saboda zunubinsu fasawaha sai Allah ya daidaita azaban da wanda ya kisan da wanda bai yi ba tunda dai wa'anda ba su yi kisan ba su hana wancan ba sai Allah ya daidaita azaban kuma wala ya kafa uku ba Allah baya tsoron me zai biyo baya baya tsoron me zai biyo baya da ya halakar da su an gane ku ta saboda haka wannan bawan Allah masharranci ne daga cikin siffan shi sannan kuma yana da kariya a cikin mutanensa ko da ya kulla sharri baya tabuwa an gane ku hmm. na'am kuma zakara nisa sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci mata sai ya yi wa'azi cikin mata sai manzan Allah ya ce ɗayanku yana ganganci ya ringa dukan matarsa irin dukan bawa eh, ka ɗauki bulala ƙato kana dukan matarka yadda kake dukan bawa wannan ba ƙaramin kuskure ba matarka ba baiwa ba ce duk da cewa a mahanga na shari'a an ba da dama akwai mataki wanda shi ne mataki na ƙarshe da aka ba da dama idan mace ta yi laifi a yi mata bulala amma ba ne mataki na ƙarshe wallafi ta kafu na ga hunna fa'izo hunna wahadiru hunna filma mazaji ta ka ce waziribu hunna kaga ashe duka shi ne mataki na ƙarshe ba a yin duka a mataki na farko kuma ya za mu yi mahaɗa alaƙan shi da ainihin hadisin mara aminku munkarin faligayiru biya yi. wanda ya ga munkari daga cikinku ya canza wannan munkari da hannunsa in mutu ya ga banna matakin farko da ne zai fara da hannu to in mataka ta yi laifi matakin farko da me za ka fara to an ce falika yi rubiye ne da ba wa'azi da hannu ake yi ta gani to wannan hadisun yana nufin abin da bai gyaruwa sai da hannu wato duk wanda ya ga abin banna daga cikin ku ya canza shi da hannunsa in har ba zai gyaru ba sai da hannu an gane ko in zai iya gyaruwa da baki to kada ka sa hannu da saboda haka matakar za ka iya gyara kuskurenta da baki kai mata nasiha a hankali kana nuna mata gyara kaza ki gyara kaza ka bi hanyoyi daban-daban idan ya ƙi yiwuwa ka kai ƙaranta wani waje inda za ka iya sauraron siya, in ma zuwa ga malaminta ko zuwa ga iyayenta idan ya ƙi yiwuwa ka ƙaurace mata wato mataki mataki mataki sai ka yi iya ƙoƙarinka ka gani wannan mata kan garariya ce babu wani hanya na gyara ta sai an yi amfani da karfin soja to anan sai ka yi amfani da karfin soja ka ɗauki bindiganka shine wannan bulala shine kai mata bulala amma shi ma dukar sai annabi ya ce gairu mubarrihin ba duka wanda zaka ji mata ciwo ba ba kuma duka na wasan yara ba akwai duka na wasan yara wanda ake cewa sai ka rike wato malkori ga tana haka kana wani duka wani gefa riga to kana nufin da wannan za ka gyara ta ai za ka ɗauke kama abin za ka ɗauka kana komedi ne wala miji na ɗan komedi ne shi wai na yi laifi wajen abin da jen da kama hannun riga wani shi zai buge ni a zai mata bulala ta ji zafi amma kuma kare ya ji mata ciwo za ta ji zafi domin in ba za ta ji zafi ba to ai ba zai kawo wani gyara ba akwai matar da bulala ne kaɗai ke gyara ta ba ta jin nasiha amma haka mata bulala za ka ta gyaru wata kuma bulala bai gyara ta amma an kai nasiha za ka saurara to sai mutum ya karanci irin matar shi sai ya yi amfani da maganin da ya dace ya bata suna fatan gano wannan to shine manzo Allah ke cewa ɗayanku yana ganganci ya ringa dukan matarsa irin yadda ake dukan bawa shi kuma a cikin karantarwa na turawa yahudawa da nasara babu duka gaba ɗaya a cikin ajandarsu sun ce su ba a duka ba a duka mace an gani sannan ba a dukan yara a makaranta yayin hukuncin makarantar da samsan ba a duka shin za ka iya sa yaranka a makarantar da ba a duka to makarantar da ake duka dari ba bulala dari. don wallahi ni na ga makarantar da aka yi ma yara bulala dari, kowane malami zai da ya bulala goma billahi lil an gane wannan ku? kuma aka zo za a da zai suka ce ana goyon bayan ɗalibai ne ce ba goyon baya bane in za ka yi duka ka yi duka daidai hankali amma ka bugi yaro bulala ɗari to irin wa'annan kuma za su kuma sun fi son yaran su fiye da komai za su kuma in suna da yara ba za su so ma abin da ya taba yaran su ba amma suna dukan yaran mutane in duka ya fi karfin mutum ka zo ka nakasa shi ko ka zo ya mutu mai uzurinka da haka akwai duka a mahanga da musulunci har ma ya kasance magabatanmu sukan yi ma yara bulala akan abin nan akan shaida idan ya zama yara ana tambayar shaida ba su yi bincike ba su yi su ba da shaida magabata suka yi musu bulala yara su ce ku daina yin shaida abin da muku tabbatar ba saboda haka akwai dalilai da yawa da suka nuna ya halatta ko kuma a sanya duka daga cikin hanyoyin tarbiyya cire duka a cikin hanyoyin tarbiyya ba karantarwa na musulunci ba ne wa'annan makarantu da aka cire duka ga baki daya sun yi kuskure sannan kuma inda ake duka na fitar hankali an yi kuskure a tsaya tsakiya duka daidai gwargwado kuma ya zama to duka nan shine mataki na ƙarshe za a iya bin hanyoyi da yawa da za a iya hukunta yara kamar su turawa ƙananan yara turawa suna bin hanya mai sauƙi na hukunta su suna siyan musu kayan wasa idan yaro yana da kayan wasa isassu idan ya yi laifi sai a hana shi kayan wasan su ya ce rukuwa ce yau tun da kayi wannan laifi yau ba za ka yi wasa ba to zai ji ma gara ma a ce an buge shi ma an ba shi dama ya yi wasan an gane ku? kaga wannan ya bambanta tsarin karantarwar turawa ta irin wannan ya fi irin karantarwar 'yan afirka yan afirka kawai karantar ruwan fiye tike ne an haifi yaro ba wani kayan wasa ga yaro kuma shi yaro duk abin da ya gani zai dauka ce zai wasa da shi duk abin da ya gani ya taɓar na wannan bannan da yaro yake yi ba da ka ajiye mai kayan wasan shi ba ruwan da kai to shi tun da baka ajiye sai dauka komai kayan wasa ne sai bata maka wannan ya dauki wayan kai buga da ƙasa ya yi menene da sauransu kai kuma sai ka yi fushi ka ta dukan shi shi kuma yana ma Allah isa a zalimi ne kai me ya maka dan ya zo ya ɗauki kayan wasa sabu wannan kayan wasa ne ya mata ce ka siyan mai kayan wasa isassu su wannan ka siyan mai ma za ga ya shagaltu da wannan wasan kuma za ka ce mai in har baka yi karatu yau baka haddace aya ka zaba yau ba zan baka kayan wasa ba za ga wannan yaro ya ba da muhimmanci kan karatun ya haddace saboda yana so ya yi sauri ya haddace a ba bashi kayan wasa tumu mafi yawa saboda ba mu da kuɗi talauci yana sanyawa yaro za a haife shi bai da kayan wasa kwata-kwata sai dai daga yayi laifi a tsula mai bulala sai yaro ya taso tun yana yaro ya zama rai misali to almuhim dai na kawo misalin wannan cewa akwai duka amma akwai yadda ake yin shi ana dukan mata ana dukan yara amma musulunci ya tsara yadda za a yi shi kuma wannan shi ya nuna mana cewa namiji shi ne shugaba a kan mace a wajen aure an gano wannan ko wannan kawama din nan arrijalu na halar nisa kaga har namiji ya kai matakin da saboda wannan matsayi da Allah ya bashi har ma in ta yi laifi yana iya hukunta ta sannan in za ta je unguwa sai ta nemi izinin shi kuma shi ne zai ba da umarni ya ce ga abin da za a yi a cikin gida ga abin da ba za a yi ba duk haƙƙin shi ne an gani irin tunanin da turawa ke da shi cewa yaya za a yi wai mace za ta fita unguwa sai ta nemi izinin ka to kai ma in za ka fita kai ma sai ka nemi izinin ka ai dukan ku gaba ne mutane ne kai ma za ka fita zai ka ce wa matar ka zan fita ta ce a'a dole ka zauna ina ba ta gane to wannan ba karantarwa bane mai kyau karantarwa ne na yahudawa na'am wala'allahu uba min akhir yawmi to zai iya yiwa kuma me yasa ɗayan ku ke ganganci ya dinga dukan matarsa irin dukan bawa to me yiwa ne kuma ya zo ya nemi ya kwanta da ita a ƙarshen yinin yininsa bayan ya gama bulala kuma sai ya zo kuma yana buƙata. to me kenan an gano wannan ku to ya zo yana buƙata ta ce wallahi ba ta yarda ba ko iyazu billah kuma wa'abahum fi dhahikihim min ad-dawqa sannan sai manzo Allah ya musu wa'azi dangane da tukan su daga rihi ha annabi ya musu wa'azi daga dariya idan mutum yayi rihi rihin yayi ƙara sai su kwashe da dariya an gano wannan sai annabi ya musu wa'azi ku daina yin haka kai ma kana iya samun jarabawa wani lokaci ya matse ka ka kasa matse shi har sai ya fito ta sau da haka in ɗan uwan ya yi kada ku yi ka mai dariya akwai mutanen ma da yake akwai ƙabilu a najeriya al'adansu idan mutum ya yi rihi sun ce mai sannu kuma su ba wani maganar dariya kawai sannu shi ma sai ce yauwa an gane? to ba sa yin wani dariya kawai sannu kuma yauwa an gane? to su kuma larabawa a wannan lokaci in mutum ya rihi dariya suke sai annabi ya hana ya ce abinda kai ma kana yi ga abinda manzo Allah ya faɗa lima ya tabu ahadukum mimma yaf'al me yasa ɗayan ku ke dariya ga abinda shi ma yana yi shi ma fa yana yi to me na dariya kai ma wani lokaci irin yanda ya kubuce nashi kai ma naka zai ya kubucewa متفق عليه عارم بالعين المهملة والراء هو الشرير شيء عارم بالعين da ainihin mara dubu da ra shi mutum masharranci mai barna in ba'asa cewa da in ba'asa din nan ya miƙe da sauri ya zabura An هريرة daga الله عنه قال ya كربو دقى أبي هريرة الله يقارى مفي يدعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من idan ya kyamaci wani ɗabi'a game da ita zai yarda da wani ɗabi'a. idan mutum yana da mata kada ya kyamace ta dan ta mishi laifi idan ya kyamaci wasu ɗabi'u daga cikin dabi'unta zai ga wasu ɗabi'u da zai ce madalla A gani idan ya kyamace ta ba ta iya girki ba to zai iya yiwa kuma ya so ta a wajen alaƙa na aure akwai matar da tana da ainihin ƙwarewa wajen alaƙan aure amma ba ta iya girki ba kuma ko da an koya mata ba ta iya ba to irin wannan za ga cewa mutum baya sha'awar ya ɗauko abokansa ko in ya yi baki baya sha'awar ya kawo baki wannan gidan a ci abinci saboda kada a ji kunya an gane wannan hayi ga sanan dai mace iya mace amma bata iya girki ba wannan kuma gashi ta kware wajen girki sosai amma kuma dangane da alakan aure bata kware ba kaga shi ne dama amfanin a ce mutum na da mata da yawa in yana da iko in ya zama to wannan tana da wani illa to kare ya sake ta tunda tana da wasu amfani da yawa don bai yi a ce mutum ɗaya ya samu komai da komai tare da shi za ka mutum yana da wannan yana da kaza sai kuma ya rasa kaza to ashe wannan yana da cikin hikimomin da aka ba mutum dama fanki ma tsabalan kuma minan nisa masana wasu lasa ba an gani in mutum yana da iko an gani kuma ya ga cewa lallai matar ta wani bangare tana da wani siffa wanda baya jin daɗi to sai ya nemo matar da take da siffan da zai ji daɗi din ne ma'ana in ya kyamaci wani abu game da ita to kuma zai yadda da wani abu game da ita in kana da mata hudu zaga ta bangare kaza na fi son wacce ta bangare kaza na fi son wacce ta bangare kaza na fi son wacce da sauransu an gani na'am qala gairo ko kuma yace rabiya min ha gairo in ya kyamaci wani abu gare ta to zai yadda da wani sa rawahu muslim qawlu yafrad huwa bi fathi ya yai in eh. kana fa'il fathi ra na'am ma'ana hu yadbir نعم يقال فريقة المرأة زوجها وفريقها زوجها إيه، متتاج أما آه، تمجن تأكل مجن أما تمجن بكثر آه، الرأ هو يفرقها فتيها أي أبقدها والله أعلم نعم الدرى الرجية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم awamil zuhurul ibadiyya wato dalilan bayyanan aqidan ibadiyya abubuwan da suka sa wannan aqida ta ibadiyya ta bayyana هناك عوامل وأسباب ساعدت على ظهور فرقة Akwai wasu dalilai da wasu sababba da suka taimaka wajen bayyanan kungiyar ibadiyya wa min ahammi hadhihi al-awani daga cikin mafi muhimmancin wayannan dalilai inkaru ara'il akwai inkarin ra'ayyukan azarika al-mutashaddida wanda yake masu tsanantawa wanda sun wuce gona da iri a wajen aqidan su ɗan azarika ɗan muta'a ɗan khawarij ne wanda sun wuce gona da iri sosai a wajen aqidan su eh wanda karkatatu ƴan azarika sun zo ne wai don su yi gyara. akan aqidan azarika cewa ɗan azarika sun wuce gona da iri a wajen aqidansu su sun zo don su yi gyara akan wannan wuce gona da irin na ثانيا إنكار na biyu سنن بيو ayyuka na laifi. Irin ayyuka na laifi munana wanda yan azari ake aikatawa yan azari ka idan ana yaki babu tausayi da mata da kananan yara da tsofaffi duk kashewa suke yi duk wa'annan hadisan da suka ce in za a yi yaki ba a kashe mata ba a kashe kananan yara ba a kashe tsofaffi tukuk to su babu ruwansu da irin wa'innan hadisan in sun zo kan kowa sai kashewa irin yadda suke kisan wulaƙanci ga ainihin wato majiya ƙarfi haka suke kisan wulaƙanci ga ainihin tsofaffi da kisan wulaƙanci ga mata da kisan wulaƙanci ga jarirai har da jariri ba su a wajen su jariri ma kafiri ne eh na wa maslaki al-umr li bakiyat al-khawarij da kuma mashiga na ainihin yin amfani da karfi ga sauran khawarij sauran khawarij suna ganin babu wani hanyar gyara sai yin amfani da karfi kawai an gane wannan ku suna ganin ba a kafa daula dole sai an dauki bindiga ko an dauki makami an yi kare jini biri jini an gane sun manta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu daula ba tare da an zubar da jini ba yanzu madina da manzo Allah ya samu ta wani hanya ya samu ta hanyar yaƙi kaga Allah ta'ala ya ba manzo Allah daula ta farko ba tare da an zubar da jini ba ba lallai sai an yaƙi ba kafin ka samu daula akwai matakin da ke su zamantowa lallai sai mutum ya yi yaƙi to su ɗin nan suna ganin babu wani hanyar gyara kawai sai yaƙi saka su 'yan azarika kullum suna fagen fama ne kawai yau a ce su dubu ɗaya ne suna fagen fama dole ne an yaƙi sai an kashe wasu to kaga an kashe kullum zai zama to suna fagen fama kullum ana rage musu yawa zai kai mataki da a hankali a hankali za a neme su a rasa na'am wa da'awatin ila sulh da kuma kiran su zuwa ga sulhu an gane su su din na yan ibadiyya su suna kira zuwa ga zaman lafiya da sulhu wa adam tajmizihim da rashin halattawansu yaƙan musulmai la wai sai dai in musulmi sun bujiro zuwa ga ta'addanci ko sun fuskance su da yaki sai ibadiya sun ce in ba a fuskance su da yaki ba kasu yaki kowa wa yakunu hina idin hamlu silahi difa'an anil nafs sai zama to lokacin daukan makami zai zama to domin kariya ga rai hmm. na uku sannan kuma su yan ibadiyya suna da matsakaicin ra'ayi Shi ne itidal suna da matsakaicin ra'ayi an gane ba sa wuce gona da iri kuma ba sa yin sakaci a wajen ra'ayinsu na fikiyu irin yadda ka san fikihun ahlus sunna fikihun ahlus sunna an gina shi ne akan wasatiyya babu ainihin guluwi babu ainihin sassauci an gane wannan ko wato suna da ainihin su ma ɗan ibadiya suna da ijtidali suna da matsakaicin ra'ayi wajen ra'ayin su na janibi ta wani bangaren sannan kuma suna da wani ra'ayi wanda suka bambanta da ahlus sunna su suna adawa ga siyasa na khalifanci na banu umayya ta wani bangare daban su samsam ba sa ga maciji ga ainihin khalifanci na bani umayya Sabon wannan sai bambanta su da ahlus sunna shin su ahlus sunna suna adawa da wani gwamnati menene alaƙan ahlus sunna da gwamnati nasiha idan gwamnati ta hau ta yi kuskure tana aikata wani abubuwa na karkacewa ko zalunci ahlus sunna alaƙansa da wannan gwamnati yin nasiha gyara kayanka ne ba sauke mu raba ba su ahalin suna ba suna so su kwace maka mulki ba ne suna so su gaya ma ne a cikin mulkinka akwai kuskure kaza gyara an gani su kuma wa'annan su suna tsananin kiyayya da banu umayya har suna so su kifar da su su kwace an gane wannan ku wanda su ahalin suna idan mutum musulmi ne yana mulki sai ya zamanto karkatacce ko ya zamanto azzalimi wannan baya zamantowa dalili na cewa za ka zo ka yaƙe shi ka kifar da shi a zo a canza gwamnati a'a wato idan shugaba ya zama to karkatacce a zalimi za a yi masa nasiha sannan kuma haramun ne a ce za a ɗauki makami cewa za a kifar da shi wannan ya saba ma manhaji na ainihin ahalus suna wal jama'a a wajen gudanar da ainihin al'amura na siyasa to su nan, in suka samu dama suna yin kuruji ga musulmi kaga an ce suna da matsakaicin ra'ayi amma ga inda suke da ɗan zafi nan amma duk da haka ba su kai zafin yan khawarij ba wanda su yan khawarij da zarar shugaba ya yi laifi nan take za su ce ya sauka ko za su kare ni ko za su kare in kai laifi za su ce sai ka sauka za su ɗauki makami a ta yaƙi ko za su kare gaba ɗaya to su kuma wa'annan za su yi ta ƙoƙarin bin hanyoyin dabaru har su samu damar za su yi yaƙi da wannan shugaba an gane har su cire shi والباقي إلى ذلك قوله كما سن هذا زوا ga wannan cewan su yana imamata aw khilafata haqqun li ayyi muslimin salih cewa lalle imamanci shugabanci ko kalifanci haƙƙi ne na kowane musulmi Fale na kirki kowane musulmi na gari zai iya shugabanci to wannan kuma sun bambanta da ahlus sunna ahlus sunna wato al-imama al-uzma shugabanci na ƙololuwa ya zama to mutum ya zama khalifa na duniya gaba daya zai fito ne daga cikin shawa. wannan akwai hadisai ijma'i akan wannan to su yan khawarij duk yan khawarij gaba daya sun karyata wannan an gani yan khawarij gaba dayansu ba su yarda cewa al-imamatul uzma yana kasancewa daga ba bane suna ganin kowane mutum na iya zama shugaba to kuma daga cikin babban matsala wanda musulunci ya duba ƙuraishawa ƙuraishawa sun daɗe sosai a cikin musulunci sun daɗe sosai a cikin musulunci kuma su ne in ka ji ana maganar muhajirun ɗin nan duk su ne mafi yawa sun riga sun san karantarwar manzan Allah sannan su ɗin nan sun karantar da 'ya'yansu 'ya'yansu sun karantar da jikokinsu irin wannan karantarwar ko mutumin da bai dade a cikin musulunci ba dan ya dan rike musulunci da karfi haka nan amma bai dade ba sosai haka ba zai zama daidai da wanda yake dama can yana cikin musulunci ba ina ba ta gane wannan to saboda haka su din nan ajamawa a wannan zamanin su ne galiba ake samun yan bid'a to mafi yawan su ajamawa ne musulunci bai gama tabbata a cikin zuciyarsu ba to sai ko mutum aka ga yana da riko da addini zaka iya ganin mutum yana da riko da addini wani karatun ƙulani amma kuma bai gama da zaron wani abu ya faru dan kaɗan, sai gadi ya rikici to irin su in an ba su mulki a jama wannan, suna iya yin ridda suna iya yin ridda ko abin da ya kama da wannan amma ba a samun zanadika a cikin qurayshawa yana da wuya a samu zindikai to akwai dai dalilai ina ganin malamai sun yi bayanin dalilan da akwai hikimomin da ya sa za Allah ya lura da qurayshi abunan wajen a ba su shugabanci na ainihin am cewa mutanen da ba su daɗe a musulunci ba su ɗanyi guri a ba wa'in da dama saboda ba a san shugaba ya zo ya riƙe mulki kuma ya zo ya rinda ya zo kuma shine kuma zai zo yana faɗa da musulunci kaga bayan manzo Allah ya bar duniya an samu da yawa daga cikin ajamawa sun yi rinda sun bar musulunci na'am wala ta kuni muftasaratan ala quraish sun sun ce shugabanci imamatu uzma baya kasancewa ya takaita ga quraishawa wallahi dafa abi adadi min almuslimina min alindiwai tahta imrati to wannan shi ya tunkuda da yawa daga cikin adadi daga cikin musulmai saboda jahilci suka karkata karkashin suka zo suka tattara karkashin shugabancin su suka ce su kawari sun fi ahlus sunna gaskiya eh da kuma da kuma kungiyar su muslim bin abi Karima. أبي كريمة نعم في أصول الفقه ونمشي كشف شبهة في مسائل الآهات نعم بسم الله الرحمن الرحيم أنا أسوق هنا بعض نصوص الأئمة نعم. نيزن قولوا أنا وجن ساشا نصوشي نعم sashen nasoshi na a'imma addalla ala zalika wanda ke nuni akan haka ala sabil al-ijaz wal ikhtisar akan hanya na takaitawa diddai da takaitawa awwalan qala shafi'i fi al-umm na farko imamu shafi'i ya faɗa a cikin littafin al-umm fi bab al-musta'man fi dar al-haq a cikin babun mutumin da yake musta'man hmm. a cikin garin da ake yaki eh, wani gari ne darul harb shine garin da musulmi ba su yi sulhu da su ba duk ƙasa wanda musulmi ba su yi sulhu da su ba ana kiransu harbiyun ko da kuwa abu yau ko da kuwa ba a yaki ba sai lalle ana yaki da su ba in ya zama to tsakanin ku da su babu sulhu sun zama to harbiyun na kuma a ce kuna komawa tare da su an gane to imamu shafi'i yana cewa na'am idan dakala qawmun min al-muslimin cewa idan mutane daga cikin musulmai suka shiga cikin garuruwan yaƙi da amani suka shiga da amana misali a ce yanzu najeriya da amerika ba sa yin yaƙi sai zama to tsakanin najeriya da amerika babu wani sulhu kuma ba ɗauka najeriya ƙasa ce ta musulunci amerika ƙasa ce ta kafirci to sai ya zamanto a ɗan najeriya sai ya kai ziyara ƙasar Amerika. to a nan wajen musulmi wanda yake darul islam ya kai ziyara ina kenan ya kai ziyara darul harb ko darul kufur an gane ko to idan mutum musulmi ya shiga cikin darul harb kama ce mutum musulmi ya shiga Amerika ko ya shiga ingila bi amanin da amana a ce mutanen Amerika sun ba shi amana bi ma'ana sun ba shi biza sun ba shi komai da komai sun ba shi takarda da ke nuna sun ba shi dama sun yarda da shi ya shiga tafansu to makiya a cikin wannan hali wato za su samu aminci haramun ne ka taba su Da suke nan in ɗan najeriya wanda an ɗauki najeriya kasan musulunci sai ɗan najeriya ya je shiga amerika ko mutanen amerika sun ba shi amana to haramun ne ya cutar da su ko da ita amerika tana yaƙi da ainihin wasu garuruwan musulmi haramun ne ya shiga musu yawan matuƙar sun bashi dama ya shiga da amana duk wani abu wanda zai kawo cutar da amerika haramun ne musulmi ya aikata shi saboda an bashi amana in yana so ya shiga ma wancan kasan, to ya fita daga amerika ya koma garinsu in ya koma garin sai ya sabon fitowa in ya sabon fitowa sai ya je kawai ya shiga ma wancan na fasan gane eh ila an har sai sun rabu da su an gane makiya suna amintattu daga gare su har sai sun rabu da su idan america sun baka dama ka zo kai karatu a kasar su ko ka zo kai kasuwanci a kasar su to haramun ne ka dana musu bomb haramun ne ka aikata wani abu zai cutar da ainihin america har sai ka fita daga america in har kana so ka yaki america to ya zama to ka gama karatun ka fita daga america ka koma garin ku Ni so daga nan sai ka shiryo da yaki au da ta amani ko kuma ya zama to sun kai tsawon amanin su in an riga an sanya amana shekara goma shekara goma ya riga ya cika to shi kenan za ka iya yaɗan mutanen tun da lokacin amanan ya ƙare ba su da iko su zalunce su ko su ha'ince su wani asawa al'adu a atfalar musulmi na wani sa'ahu idan makiya suka kama jarirai na musulmai ko ƙananan yara na musulmai sai makiya suka kama su suka kama matayensu allazi na dafalu bi amani wato ma'ana makiyanmu wanda suka shiga ƙasanmu da amana sai suka zo suka kama ƙananan yara da mata to ni ban kasance ina son yaudara ba inji imamu shafi ni ba na son yaudara walakin uhibbu lahum law sa'aluhum an yaruddu ilayhim al-aman sai dai ina so a gare su su tambaye su su dawo musu da amana ku dawo mana da amanan mu wato ma'ana shi din nan idan ya zama to makiya sun zo sun kama ƙananan yaransu da matansu to shi baya halarta shi ya ce shi ma zai yi abin da suka yi imamu shafi ce shi bai san yaudara bai san kai maka ce zaka je ka kama matansa da kananan yaran Ta ce abinda zai fi soyuwa a gare shi shine da da ya tambaye su su dawo musu da amanan to shi ku kudin nan tunda kun kama mana yara yanzu wannan amana tsakaninmu da ku yanzu a fasa in ka fasa sai ka fito musu a matsayin yanzu kai abokin adawa ne babu amana tsakaninka da su ka zo ka yaƙe su sai ka zo ka yaƙe su don ka karɓi ainihin mata da ƙananan yara a hannunsu su watsa musu alƙawarinsu su watsa musu amanansu idan suka aikata suka watsa musu amanansu sai su yaƙe su game da yaran musulmi da suka kama amma kada musulmi shi ma ya aikata irin yadda suka yi a ce sun kama ‘ya'yanmu da matanmu a ce mu ma mu ce sai mun kama ‘ya'yansu da matansu a'a abin da za mu yi kawai tun da dai akwai amana tsakaninmu suka ce amana to sai mu ce yanzu mun jefa muku amanan in muka jefa musu amanan ya zama to babu amana sai mu zo mu yaƙe su mu zo mu kwato matanmu da yaranmu eh. labarai game da mace da aka ce eh, jikinta duka al'aura ne sai fuskanta da tafuka hannaye shi ne ke tambaya har da ƙananan yara mata ban da ƙananan yara mata su ƙananan yara mata wanda ba su balaga ba sanya hijabi bai zama dole bane a kansu amma akwai wanda ake ranta murahika ta dan fara girma ko ba su balaga ba ita wannan ana so iyaye lalle su matsa mata da sanya hijabi duk da cewa ta balaga ba amma dai hijabi yana zamantowa wajibi ne ga balagayya rika ko ina a jikinta sai dai fuska da tafin hannu shi ma fuska da tafin hannu a mazhaban imamu ahmad al'aura ne amma dai abin da yake raji dukkan mace gaba ɗaya al'aura ne banda fuska banda tafin hannu a cikin sallah ko wajen sallah Allahu a'lam wannan yake cewa in za a rika gawa sai mutum ya bi wata hanya da ba nan aka da gawan ba ya yi daidai ko ka ya yi kuskure in ya zama to bin wancan hanya akwai takura sai ga wani hanya mai sauki da zai iya bi dan ya bi wannan hanya ba za a ce ya yi laifi ba amma sun samu inda ya zama to hanyar ba mai babu takura babu wani mushakka a ciki to gare ya bi ya shiga cikin ayari a tafi tare da shi Allahu a'lam a na ƙarshe addu'a ne yake nema a wajen jama'a baki daya sai sa ne bude shago din da ya bude shago sai ke fama da rashin lafiya to a ƙarshe dai wata rana ma ya bar gida bayan tafi kamar sati uku da ya kira waya yana can benin republic ya alwaya yana ce wata a tashi addu'a kamar zai damuwa shi ne ke cewa mai addu'a da ya dawo da ɗan shi lafiya. to Allah ta'ala ya dawo da shi lafiya idan matsala ne na asiri Allah ta'ala ya kawo hanyar da wannan asiri zai kwanci saboda matsalan kasuwanci matsala ne mai haɗari idan kana kasuwanci Allah ya sa kana samun rabo ko kuma wani ya buɗe shago yana siyar da abu yana samun kasuwa ka zo ka buɗe shago kusa da shi wani yana iya aikata kuma menene domin ya ga cewa ya kore ka akan wannan abu so daga muna fata Allah ta'ala ya kawo yadda za a yi Allah ta'ala ya dawo da shi lafiya Allah ya kare shi insha Allah